حسب المهيمن وحسب الواقي حسب القديم الله حسب الباقي حسب المهيمن وحسب الواقي حسب القديم الله حسب الباقي بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاء رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ba ma ja ikon ka وأنت أرحم وأنت أجود وأنت أعلم أنت الغني القادر المريد ولا يكون غير ما تريد نظر لطف ثم حظ كافي إذ أنك الحي الودود الكافي تقلب الأعيان بالأعيان فلترفع الأقوام في أزمان خلي أصحاب وخر لي من كل شيء خيره وكل يا ربي بالهادي وصاب الهادي فلتكفي صهبي كل شر غادي رب العمين أعطي بالعمين كل مطالبي لكل حين أعطي الأبيد بغيه وعجلا لي بالإجابة أحب العجلة أعطي العبيد بغيه وعجلا لي بالإجابة أحب العجلة لما تعودت أراني نلت كل المطالب وإني فزت ما قط أبت خائبا من ربي بل كلما عبت شكرت بي نعمه في ظاهر وباطني أصبغني في الغيب والمواطن ذا لتقدري وذاك أعظم موهبة وهبها من يكرم لداها لطيبة فلتقردا كل الشرور عبدا وسرمدا يا ربي صليا على المختار وآله وصحبه الأخيار نعم الشفيع المصطفى ونعم لي الوصيلة أردت الغماء باسم الإله أشكر المريد وأرتجي بفضله المزيد سألته أن يتحف المريد من جوده ما عجز العنيد باسم الإله أشكر المريد وأرتجي بفضله المزيد سألته أن يتحف المريد من جوده ما عجز العنيد من العلوم ومن الأرزاق فضلا ومن محاسن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 assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. alhamdulillah kamar yadda duk wanda yake zaune a nan ya sani mun zauna a nan ne wannan farfajiya mai albarka a wannan safiya mai haske da albarka a gida mai albarka gaban jama'a masu albarka don gabatar da raɗin suna na ƙaruwa da muka samu cikin addinin musulunci wanda ɗan uwanmu a sheikh ibrahim mansur allah ya kare shi da wannan samuwa kuma ya kare mu baki ɗaya kuma ya kare addinin musulunci ya kare ɗarika shehu tijjani da failar maulan mu shek ibrahim inyas radiyallahu ta'ala anhu wannan shine abin da ya tara mu a wannan mazauni a yanzu haka kuma alhamdulillah duk shehunan da ake jiran isowansu wannan mazauni mai albarka to aksari duk gashi Allah ya kawo su suna zaune an fara wa wannan mazauni da khatma na alkur'ani mai girma da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su ikon halartar wannan mazauni na raɗin suna akwai babban limamin juma'a na garin kaduna na anguwar tudun wada shehinmu malaminmu babanmu kuma a sheik abdulkarim bin hashim allah ya ƙara masa yadda bayan shi akwai maulanmu shekhinmu ɗan maulanmu ɗan shekhinmu ɗan maulanmu kuma ɗan shekhinmu a shek sayyidi ali sise jikan sayyidina ali sise kuma jikan maulana shekh ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana zaune a wannan mazauni mai albarka bayan shi akwai shehinmu shugabanmu jagoranmu mai albarka kuma ɗan shehinmu khalifan maulanmu sheikh umaru sanda yana zaune a wannan mazauni mai albarka duka muna musu da barka da zuwa bayan shi akwai shehinmu shugabanmu jagoranmu malaminmu mai shiryar da mu mai daidaita mu da dora mu akan tafarki shine a sayid malam ibrahim na sheikh umaru sanda allah ya kara musu yadda bayan haka akwai shehinmu shugabanmu jagoranmu a sheikh muhammad salisu sufi yana daga cikin masu limamin masallacin maulana sheikh ibrahim inyas da ke matazu road a tudun wada kaduna kuma ɗaya daga cikin masu gabatar da faɗakarwa a babban masallacin juma'a na tudun wada muna musu barka da zuwa bayan haka akwai babban na'ibi shi ma mu shugaba jagora mai albarka na'ibin masallacin maulana sheikh abdul ahad inyas shine alaramma sheikh malam yusuf shi ma muna zaune da shi a wannan mazauni sannan a cikin sauran malamai da ba za mu iya dai kiran duk kowa da kowa da sunansa ba saboda yawan malaman a wurin da kuma yanayin lokaci jama'a suna da uzurruka da yawa a gaba za a takaita kiran malaman akwai su malam lawan na sho malam umaru banifi yana zaune da mu a wannan mazauni mai albarka akwai babban yayanmu shehinmu jagoranmu farfeso duk da wasu suna takaita sunan akan doktor mamu muna kiransa farfeso don farfesa ne mu a wurinmu shine a shek ibrahim khalilur rahman wanda yake malami ne a jami'ar jihar kaduna da take nan cikin garin kaduna <clears throat> yana tare da mu a wannan mazauni mai albarka cikin malamai da suke zaune a wannan mazauni mai albarka wanda daga kansu za mu takaita akwai malam hamza cikin tudun wadan kaduna to wayannan wanda muka kira sunan su kenan saura da bamu kira suna ba muna ba su haƙuri watakila idanu bai kai kansu ba ko idanu ya kai kansu amma sha'anin ajizanci ya sa ba a kira su ba su yi haƙuri muna yi ma kowa barka da zuwa muna yin sallama da aminci ga dukkan wanda Allah ya bashi ikon zuwa wannan mazauni mai albarka manya da ƙanana kowa babba ne wanda aka kira sunansa da wanda ma ba a kira sunansa ba yadda muka taru lafiya abinda za mu aiwatar mu gabatar Allah ya sa mu yi shi lafiya kuma ubangiji Allah ta baraka wa ta'ala ya sa kowa ya koma gidansa lafiya wannan abin magana a wurinsa zai rada wannan suna shine Sheikh Malam Abdulkarim Hashim salati kuma ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam الحمد لله جعل جعل لنا رحمة لآبائنا وأمهاتنا وأنبوابنا وتعذيبهم لله والمصمات ومن يحرم ما يشاء ومن يشاء نسى ويولي من شاء الذكور أو يزوج من فلان أو إناث ويجعل من شاء أجمل إنه عليم قدير تبارك التي تؤثر من تسميتها بسببها آمنة الله جل مباركة وقامة المؤمن مباركة الراحمين وجعلها قاعدة لكتابك وسنتك وسنة وسلم وجعل مباركة حينما تكلمنا وجعلها بداية لك رحمتك الشر من الكريم وجاءك محمد صلى الله عليه وسلم بارك لنا بارك لنا بارك لنا الكريم وجعل النبي صلى الله عليه وسلم جاء شمت جل جل وجاء شمرات جل وتعالى amma mace mawa suna aminatu allah ra aminatu da mu da ita allah babu albarka masu da suna bangiji allah sa mai albarka ce duniya da lahira allah karu wanda wani ta wani allah ba ta lafiya da rama ba wannan yarinya aminatu allah ba ta albarka iyata da kakanninta ba ta ɗaukar taron jama'an nan an duk da karanta a waɗannan wurare ubangiji allah sada ta da duka alkhairin da aka faɗa waɗannan addu'o'i wanda karanta da wanda ake karanta za a yi nan gaba duka abin da aka faɗa na neman tsari ubangiji allah tsare ta kuma kuma allah ba mu albarkokin wannan addu'o'i da aka yi ya ba mu tsari ga waɗannan abubuwan da aka faɗa na tsare da alfarma annabi muhammadu sallallahu alaihi ubangiji allah ya ƙara mata lafiya ya ƙara mata lafiya ya ƙara mata lafiya duka abubuwan da suke damun yara ƙanana har hankalin iyaye da wasu ya tashi ubangiji Allah ya ɗauke mata ita uwar wannan yariya Allah ƙara mata lafiya ƙara mata lafiya sauran yan uwanta yayunta da mu da su duka Allah ya mana albarka har da Muhammad sallallahu wanda yake neman haka bai samu ubangiji Allah ba shi wannan ba samu Allah sa musu albarka alfarmar wannan taro da muka yi a wannan wuri wannan kasa ta da ake cikin bala'o'i na kashe-kashen mutane da kabe ka mutane da kunci duka Allah dauke mana wanda suke waɗannan kashe-kashe da kabe kabe ubangiji Allah canza masu wata suna alfarma da abu da sallam alfarma shi tijani Allah ka da alfarma shi bara Allah ƙara mashi da dukkan damuwa ne ta ƙasa ubangiji Allah dauke mana muna roƙo alfarma taron da muka yi saboda wannan albarka da aka samu duka alkhairin duniya alkhairin lahira wanda muka sanar da duka Allah ya mu. sharin duniya sharin lahira wanda muka da sani ba duka Allah tsari mana harwa da wanda suna sallah a karanta fatiha masu da fati duka wanda muka roƙa ubangiji Allah ya tabbatar mana da shi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم هيها بين آبائها وبين أجدادها وبين إخوانها وبين عشيرتها اللهم أمرها في رزق صالحة جعلها مبروتا في الدنيا والآخرة اللهم اجعلها مبروتا سالمة مرزوقة بذكر الكريم جاكم صلى الله عليه وسلم سألك من الخير إجابة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وما أمر لما سبقنا سبحانك ولا قنادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر من دار العظيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا نرزقنا بما نسألك الله وتشفينا تشفي رضانا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا رزقا واسعا الآخرة وجب الكريم جاكم رزقا صدق قال ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله Sheikh Abdul Karim Hashim Allah ya saka da alkhairi mun gode Allah ya ƙara girma da ɗaukaka da daraja da martaba Allah ba albarkacin ku jama'a mun saurari raɗin suna daga bakin babban limamin mu shehin mu shugaban mu na wannan ya uwa ya ce kuma uwa ci gare mu ina kyautata zato kamar an mai da sunan mahaifiya ne ko ba sunan mahaifiya kamar ba to in ba mahaifiyar ku bace ni mahaifiyata ce ke ba mahaifiyar ka ce wani ibrahim da ka mu amir bada da sunan mahaifiya ne to alhamdulillah mahaifiya sai da tana aisha ne allah ya kara mata rahama to alhamdulillah kamar yadda muka faɗi ɗazun wanda zai gabatar mana da addu'a ta biyu shine shugaba jagora mai albarka sirrin sirri shehin mu dan shehin mu shehin mu dan shehin mu a shek Sayyidi Ali Sisi jikan mu shek Ibrahim jikan Sayyidi Ali Sisi Allah ya kara musu yadda ba mu albarkacin su duniya da lahira Allah ya ba mu albarkacin sa shi ma duniya da lahira Maulana Sheikh bismillah Allah ya kare ta Allah ya raya ta tsayi ba ba cikin addinin musulunci cikin dariƙa cikin faila Allah kuma ya amfanar da ita da faila amfanar da faila da ita ga baka annabi sallallahu alaihi wasallam wanda bai don bai samu haka ba Allah ya bashi Ba Allah ya biya duk bukatun jama'a suke nan gurin da kuma kare mana wannan kasa na Najeriya gaba daya ga baka annabi sallallahu alaihi wasallam na wannan corona duk abin da ya kusa da cikin corona Allah ya kare mu a ciki ya baka annabi sallallahu alaihi wasallam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 ثبت قلوبنا على الايمان والتحقنا لعمل الاحسان وانظر الينا وانصر مدينا قلوبنا واعتدينا وحب لنا ذريه مباركه تكون لنا بلا مشاركه وانزل لكل من لنا حسنه وجازي ان الجزاء الحسنه في المصطفى الشفي يوم المحشر خير الورى من حلول الكوثر اليس الله ربنا وسلم وفاد بالخير وعمما اللهم اني اسالك سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله وحده لا شريك له وعلى تحقيقه محمد وبن حقيقه محمد وسلم المختوم وفي سرها أن تعبس بأيدينا وتنفعنا عملا سمدا بيدك بيدك خالصة وتبسط علينا عليك على بصوابك وترزقنا ميتك الخاصة بالمتقين المحسنين وتفيد علينا بخور علمك وأسرارك وترفع علينا بركة السماء والأرض وترفع عنا كل حرج يا من أظهر الجميل وستر القبيح وتكف عنا كل قلب ضائم وتسخر لنا جميع مملكتك بك وتحببنا على جميع خلقك وتحبب إلينا صالحهم وتنظر إلى أعمالنا وأحوالنا وبركاتنا وسكناتنا بعيننا والقبول وتغفنا بإنايتك وتكرمنا بالنزيل لا زمالك الذاتي البوليسي وتوفينا كلمة التكوين وتجمع لنا جميع الحاجات الدنيا والآخرة وتكفينا مع ما ما لم يهمنا من أمر الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من الذنوب بعد القرب ومن السر بعد الأعضاء ومن سوء القضاء وشماتة الأعضاء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وأعوذ بك من فقر الدنيا وعذاب الآخرة وأعوذ بك من قلبة الرجال وأسألك أن تقبل علينا بوجهك بوجهك الكريم وأسألك أن تقبل علينا بوجهك الكريم وأسألك أن تقبل علينا بوجهك الكريم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم أنا أدعوكما أنا muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wannan farfajiya da ta zama fili muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala albarkar taron jama'an nan da albarkar abin da aka saba yi a wurin na ibadu da zikirori da shiryarwa da koyarwa da abin da wani ke haɗawa na soyayya na yan uwa abubakar na sallallahu alaihi wasallam Allah ya gina wurin nan Allah ya gina mana zawiya gina mana masallaci duk wata fitina za ta taba abin da zai gina wannan abu Allah roƙon Allah tabaraka ta'ala Allah ya kare shi duk abin da kuma zai kawo sababin gina wannan wuri albarka na sallallahu alaihi wasallam albarka malam shi tijani albarka malam shi ibrahim Allah ya gina wurin albarka na sallallahu alaihi wasallam kuma ya gina kuma ya sa albarka kuma ya sa alkhairi da madadi da faida albarka na sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدر الدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دعاء تابيو kai tsaye daga bakin maulana shat ibrahim yas wanda babu shakka a cikin haka ba kuma kokonto a cikin haka amma hakan zai yi ta makuni ne a cikin zuciyar wanda yake da tabbas akan al'amarin sannan kuma mun saurari addu'a kai tsaye daga bakin maulana shek suka yi mana addu'a ta biyu yanzu haka su biyu su biyu suka yi mana addu'a ta biyu wanda muka ji ta daga bakin maulana shek sai ya Allah ya saka masa da alkhairi yanzu za mu miƙa abin magana don yin addu'a ta uku daga bakin maulana a khalifa khalifan shehu umaru sanda wanda ake kira ban cika son kiran sunan ba dai akan ce malam sarki malam abdurrahman sarki to da haka nan shi zai mana addu'a ta uku a yanzu haka da halishi da halara da izini na maulan mu Sheikh Umar Sanda Allah ya kara musu yadda Allah ya ba mu albarkacin su da salatul fatihi alam na sharaha da ila ja'a amin wannan ya ga Allah ya dai ba ta kuma jama'a ina so a gane wannan addu'o'i da ake kada shi Allah tabaraka wa ta'ala yana son me ƙaunar yana son mai yin roƙon shi kuma yana ƙin mai ƙin roƙon shi saboda haka a nace a nace a nace a ta addu'a ka sa ma a yi maka ha bukata ta biya alhamdulillah abin da shi sai ne ya faɗi yana ɗaya daga cikin abin da zan yi sai kuma gashi ya faɗi na maganar zawiyan nan abin yana raina shi mai gidan shek eh, ibrahim mansur ya sani wallahi abin yana raina na maganar zawiyar nan kuma yana ran kowa ma duk masoyin ibrahim wannan yana so ya ga an gyara an asasa zawiyar nan duk wasu turaku da wasu sheduna da wasu abubuwa afon da ne maganar sheduna wato duk abin alheri za ka ga sai ka ga shaidan ya zo ya shiga ya yi kaka gida a gidan baya so ya ga abin bani adama an ci gaba Allah ya sauke eh Allah ya kauda mana dukkan wasu miyagun fitinu da kuma dukkan wani wanda yake da kokari ya ga ya dakushe wannan Allah ya hana Allah ya tafiyar da abun ba rumban samu ce ba mu ma mutum mugu addu'a kuma a'a Allah dai yayi mana Allah ya mana albarkar shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala eh na ji daɗin addu'o'in da aka yi duk da abin da shi shi Abdul Karim ya faɗi da abin da sai ya faɗi alhamdulillah ah, kuma ni alhamdulillah a zuciya na na yi stamping addu'o'in duka da wanda aka yi mata tun da aka haife ta har ya zuwa yanzu da sauran du'a'in da sauran jama'a za su yi masoya manzan Allah da shehu Allah shi amsa mana yanzu yana so makaranta fatiha kafa ɗaya fatiha salatul fatihi a alamna shara da idan ja'a Allah Allah ya mata albarka Allah ya ba mu albarkacin sa kuma kuma Allah ya bata albarkacin mai suna asalin mai suna mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir شيخ شيخ وكذا شيخ da kyau imama ta ke najeriya gaba kida da kaga shi kunan gaba kida karatun da an samu ba tuwarin ba yawwa اللهم لا شرح لك وصلنا ووضعنا وزمنا وقرنا ونفعنا وفعنا آمين آمين وإذا فرحت وصلى الله بك والله بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فلقد alhamdulillah mun saurari addu'a ta uku daga bakin shehinmu shugabanmu jagora mai albarka khalifa sheikh abdurrahman na maulana sheikh marusan da allah ya saka masa da alkhairi yanzu za mu saurari addu'a ta hudu daga bakin fadilatin sheikh sheikh muhammadu salisu sufi sheikh salisu zakariya sufi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 ci gaba na ga da muku an sha an sha an an ne ne duka an samu karatu ga su kuma na aiki da shi wato waru ba وسلاما دائمين متلازمين عدد ما علمت علمت وعدد كلماتك ذلك اللهم حي حي هذه سيدتنا آمنة اللهم أحيي حياة طيبة واجعلها قائمة بحقوقك وحقوق والديها برحمتك يا أرحم الراحمين wannan abin haihuwa da aka samu Allah ya mata albarka mu maulana sheikh umar sanda radiyallahu anhu wato na cewa mai suna amina ta wuce uwa kaka wannan mu ce Allah ya albarka wannan kakannin tamu sai da amina addu'o'in da aka yi mata Allah shi karba tun daga kan shi malamu mai gabatarwa shehu malam salihu abdullahi mai barota har zuwa ga shi babban limamin namu shehu shehu karim hashim har zuwa kan sayyidi maulanmu dan maulanmu sayyidi ali sisa har zuwa kan shi babban halifa malamin mu jagoran mu suke wannan addu'o'i Allah shi amsa Allah shi bata albarka mai suna Allah shi bata ta albarkar taron shehunan nan duka Allah ya sa masoyar manzon Allah aka samu sa mai soyayya ce ga manzon Allah Allah ya sa masoyar maulana shehu Ahmad Tijani ce Allah ya bata ta albarkar shehu Ahmad Tijani Allah ya sa masoyar maulana shehu Ibrahim ce Allah shi ba ta albarka maulana shi ibrahim Allah ya sa masoyar maulana shehu ahmadu abul fatai ce Allah ya ba ta albarka maulana shehu abul fatai Allah ya sa masoyar maulana shehu umaru sanda ce Allah shi ba ta albarka shehu umaru sanda Allah ya sa masoyar dukkanin shehunanmu ne Allah shi ba ta albarka shehunanmu gaba daya mai nema ka bi samu Allah ya bashi wanda Allah ya ba mu Allah taimake mu renansu mahaifiyarta Allah mahaifinka Allah tabaraka ta'ala ya ƙara ɗaukaka shi ya shi ya shi wannan addu'o'i da aka yi masa akan wannan zawiya Allah ya karba Allah ya amsa wannan addu'o'in da aka yi akan wannan zawiya Allah ya masa fiye da abin da aka roka kamar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya man azhar al-jamila استر قبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهاتك السترة ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باسق اليدين بالرحمة ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم ويا غاية رغبتنا إنا نسألك اللهم بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم نعلم أن تصلي على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل ما صليت به على أحد من خلقك إنك حميد مجيد وأن تعطيه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وأن تبارك على هذا المولود وأن تبارك على هذا المولود وأجعل مباركا مباركة بين أبويها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا من أظهر يا اللهم إنا نسألك أن تكسرنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا يا ربنا على من عادانا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 wayannan addu'o'i da wayannan shehunai wayannan shugabanni masu albarka suke gabatarwa ubangiji Allah ka karba mana domin albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin albarkan maulana Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu domin albarkan maulana ah, khalifan Sheikh Ahmad Tijani sahibul waqati radiyallahu ta'ala anhu maulana shek ibrahim radiyallahu ta'ala anhu za mu mika abin magana yanzu ga wanda zai mana addu'a ta biyar shine alaramma kuma khali'a na'ibin maulana a shek abdul ahad a masallacin juma'a na badarawa nan cikin garin kaduna dan uwa mai kokari mai ijtihadi akan dukkan al'amura baki daya shine a shek a malam yusuf alaramma shi zai mana addu'a ta biyar aka makalla bismillah fatiha da fatihi Allah ya rayuwa Allah ya sa mai kunya ce sa ce mai aiki da Al'ƙur'ani. Allah ya sa mai sunan maulana rasulullahi ce sallallahu alaihi Allah sa mai tsawon kwana ce Allah sa mai albarka ce ne ma haka bai samu ba Allah ya ba mu wanda Allah ya ba mu kuma Allah ya mu da su الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى عليه حق قدره امدال العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا مولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله سراري الدعاء تبير daga bakin alarama kuma Sheikh Malam Yusuf na'ibin Maulana Sheikh Abdullahi Inyas Allah ya saka da alkhairi wanda zai gabatar mana da addu'a ta shida shine a Sheikh Malam Ibrahim na Maulana Sheikh Marsa الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إنك المستقيم وآت الذين أنعمت عليهم غير الموجود عليهم الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله يشفع منا آمنا آمنا الله يقارمك البركة آمين kuma da aka mata dama karɓaɓɓu ne ƙara mata albarka dama mai albarka cewa baraka rabbul arshi fi kulli malam kuma zawiya tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da ita ta tabbata da albarka wanda suka ce a yi za a yi da albarka Allah bai raddin wannan addu'o'i da nema da waɗannan bayan Allah su Allah ba zai raddin shi ba har abada an yi zawiya an gama da izinin Allah sai dai sai an yi haƙuri sahibul failat radiyallahu ta'ala fi ne tafsir ya ce in kai niyya za ka yi sadaka kobo ka sa hannu a jihu sai ka yi kokowa da shaidani saba'in kafin ka ka da su ka ba da sadaka kobo fi ne tafsir kowa ya sani to saboda haka balle zawuyar shehu tijiya zawuyar faila ka san yakin babban ne lalle sai an yi makamai masu ƙarfin gaske to Allah ya fi kowa makami albarka annabi annabi shine makamin Allah za a yi zawiya da albarka sahibul failati shek ramiyas fatiha to alhamdulillah shek mala ibrahim kenan wanda ya san shi ya san shi wanda bai san shi ba kuma sai yau ya dan ji shi to ya dan ji shi ka san ni ma mai baro ta cikin halarar sanaki ni ma shine shehi na da haka nan gaskiya maganganun sa daman ni ma su ne zan yi to da haka ya gama mun su da haka wannan zawiyar ginanniya ce an riga an gama wallahi tallahi albarkan manzan Allah sai dai kawai a jira lokaci an riga an gama aikin sai dai a roƙi Allah wata buƙatar Yoyin inda yanzu ne za a roƙi Allah ya amsa ya yi latti addu'ar da aka yi a baya suna ina kuma yanzu abin da aka faɗa mana irin wannan bayan Allah duk abin da suka roƙi Allah Allah ya yi mene to tuntuni suna roƙon Allah bai karba ba sai yau yau ne jadidi ne aka yi Ta jadidi ne aka yi amma wannan zawiyan tabbatacciya ce kamar yadda Malik Ibrahim ya faɗi tabbatacciya ce ta tabbata wanda yake da tsawon rai kawai zai gani za mu shiga cikinta za mu yi ibada amma an gama Allah sai dai kai mana wani abu amma wannan an gama albarkan manzan Allah ai alamun an gama zawiyan ma shine mallakan wurin wanda da ba mu mallaka ba wannan ya wadatar ka zawiya tabbatacciya ce kawai mu jira lokaci ah, akwai sanarwa muna da sauran addu'a guda ɗaya wadda ta rage za a yi yanzu to wannan addu'a ba a kan suna kaɗai za a yi ta ba me yin addu'a ta bakwai zai hada da tuni mahaifinmu mahaifin shehu mansur nake nufi mahaifiyarsa mahaifiyarmu ce sauran iyayenmu da kakanninmu da shehunanmu da mukaddamanmu da limamanmu da alarammominmu da shauran al'ummar manzan Allah. Aitini. Amin. wannan addu'a ta bakwai za ta hada da tuni kuma idan aka yi wannan addu'a ta bakwai bayan an shafa masu uzururruka an sallame su wanda kuma ba su da uzururruka ko kuma uzururrukan namu shine na zama a nan to yanzu kuma bogan namu shi mansur zai khatma na karatun diwani na nurul haq wanda aka saba gabatarwa a nan da kuma baƙi ma wanda suka zo daga wani wuri wanda yake da zarafi ya zauna a wannan karatu da shi wanda kuma yake da uzuri to ba a tsare shi ba allah ya sa mu dace da haka yanzu za mu ba malam lawan umar mahmud shine zai mana addu'a ta cikawa kuma ta tini a wannan mazauni mai albarka a akar makallawa bisu. Allah sunan ah, da sadatun musulunci muka samu samu da san a iyayenta iyayenta mai nema ka bai samu alibawa alibawa ya taya mu da su sun samu a salati goma ga annabi Allah godiya ka ga da da اللهم اغفرهم وارحمهم واسلام خلقهم وجعل قبركم روضة من ريال الجنة لأجل الفردوس مأواهم جملة من كنت لادن على سادة وعددن شيخ شيخنا شيخ منصور لادن على سادة سادة لادن السوارة وين دعاك أم بكاد الأمة النبي قبل إيه شو رحمة الله جل رحمة الله سبحانه وتعالى namu ta zuwa da sama kyau da imani da ta shi mu da imani azita mu da masu mana addu'a bayan rayuwa abu da sirrin fatiha ma salatul fatiha ربنا لا تحمل علينا إشرا كما حملت على الذين ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة فلا وحدنا بالله أريك يا رسول الله اللهم اعسنا عقوبتنا في الامور كلها واجرنا من كذي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اعسنا عقوبتنا في الامور كلها واجرنا من كذي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اعسنا عقوبتنا في الامور كلها واجرنا من كذي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين بالدرجه الاسلام سوف توفنا مسلما وعليكنا بالصالحين بحق حكمة الدين والقران وبحق كلمه الشريف وقول لا اله الا الله Yayya mun kawo ƙarshen wannan zama namu na wannan safiya. Muna godiya ga dukkan waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su ikon halarta. Muna fata da roƙon Allah tabaraka wa ta'ala mai da kowa gida lami lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.